أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين يا مسلم أسرار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wani suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata insha Allah darasin da ya gabata muna bayani dangane da abin da ya shahi dogara ga Allah subhanahu wata'ala da kuma hakikaninsa insha Allah cikin wannan darasin ma za mu karasa bayanan da muke dauke da su da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu mun ce dogaro ga Allah subhanahu wata'ala yana nuhin ya kasance ke da mutum zuciyan shi ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala ya mai da al'amuran shi gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya yanke zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta yanda baya tsammani ga wani ko kuma baya kwaɗayi ga wani ko kuma baya jira ga wani a cikin dukkanin al'amuransa hakanan kuma ya kasance ya miƙa rayuwansa gaba ɗaya ya ba da ragaman rayuwarsa gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bai da ja dangane da abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi hakanan kuma bai da ja dangane da abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi hani da shi wannan shine ma'anan tawakkali kuma za mu iya ganin kenan akwai bayanai cikin alkur'ani mai girma hakanan kuma cikin hadisai na musulunci musamman hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma na iyalan gidansa tsarkaka inda suka yi bayani dangane da abin da ya shahi muhimmancin wannan sifa mai tarin albarka watan sifa ta tawakkali ga Allah subhanahu ta'ala kuma da kasantuwanta wata abace wanda ya dace kasance kenan mumini ya yi ƙoƙarin ganin cewa iktisabinta a cikin rayuwansa saboda albarkatan da take tattare da shi aƙalla ɗin shi Allah subhanahu ta'ala yana son masu tawakkali gare shi hakanan kuma yana tare da masu tawakkali da shi sannan Allah subhanahu wata'ala yakan isa musu akan dukkanin al'amuransu lokaci guda kuma yana bukatar ya kasance mu yi kyakkyawan fahimta dangane da tawakkali kamar da muka bayani cikin darasin da ya gabata za mu bayanin wani hadisi shi ma wanda imam ali alaihissalam wanda imam ali alaihissalam yake bayyanawa dangane da abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi munajati da bawansa annabinsa annabi dawud ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam yake cewa auha Allahu azza wa jalla ila Dawud alaihi salam Allah subhanahu wata'ala ya yi wahayi ya yi magana tsakanin shi da annabi Dawud alaihi salam yake cewa ya Dawud ya kai Dawud turidu wa urid kana so nima ina so hana kana ni ina da abubuwan da nake so a aiwatar kai ma kana da abubuwan da kake bukatan ka aiwata wala ya kono illa ma urid amma duk abin da zai wakana a cikin wannan rayuwa din sai abin da nake bukata shine zai abu tun ba abin da zai iya afkowa ba abin da zai faruwa a cikin wannan rayuwa din in dai ba Allah subhanahu wata'ala ya so hakan ya faru ba kuma menene bai hita ƙarƙashin ƙudura da kuma iko na Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah subhanahu wa ta'ala bai dan karama bayansa ba dole sai sun bi shi in ba haka nan ba wani wanda ya isa ya saɓi Allah subhanahu wa ta'ala doron ƙasa amma Allah subhanahu wa ta'ala ya bar ma bayansa ne ikhtiyari ya bar musu ne zaɓi mutum zai iya bi Allah subhanahu wa ta'ala haka nan zai iya saɓi Allah subhanahu wa ta'ala zai iya kyautata ɗabi'unsa zai iya munan ɗabi'unsa zai iya abin da ya ga dama amma akwai ranar sakamako akwai ranar hisabi wannan shi ne Allah subhanahu wata'ala ya tsara cikin wannan rayuwa din cewa wannan rayuwar da muke cikin wannan rayuwa na duniya ba gida ba ne wanda ya kasance na sakamako gida ne na aiki saboda haka kowa kuma yana da 'yanci yi abin da ya ga dama amma Allah subhanahu wata'ala yana madakata kuma yana jira kuma zai yi hisabi saboda ka ba wani abin da zai faru cikin wannan duniya din inda Allah subhanahu wata'ala bai so ya zamanto ya faru wala ya kunu illa ma urid ba abin da zai kasance sai abin da nake so yake ce ma annabi Dawud alaihi salam fa in aslamta lima urid amma idan ka miƙa wuya ga abin da nake so ka aje abin da kake so ka miƙa wuya zuwa ga abin da nake so a ataitu kama turid zan baka abin da kake so wannan shine muke ganin Allah subhanahu wata'ala idan ka bi shi cikin wannan duniya din zai baka rayuwa tsayiba in kai iltizami da musulunci kai iltizami da umarnin Allah subhanahu wata'ala ka nisanci hannun Allah subhanahu wata'ala to kana da rayuwa tsayiba a cikin wannan duniya din hakanan kuma kana da kyaukyawan sakamako fiye da abin da kasance kana aikatawa nan duniya a ranar tashin alkiyama saboda haka kenan in dai ka aje ra'ayinka ka bi Allah subhanahu ta'ala in ka aje son ranka ka bi Allah subhanahu ta'ala to shikenan Allah subhanahu ta'ala shi kuma zai baka abin da kake so duniya da lahira fa in aslamta lima urid a'taytuka ma turid idan ka miƙa wuya zuwa ga abin da nake so in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya kai annabi Dawud to ni kuma zan baka abin da kake so wa illam tusallim lima urid idan kuma baka miƙa wuya zuwa ga abin da nake so ba ka kibina at aptok sima turid zan wahal da kai a cikin abin da kake so za ka nema haka gaji ba za ka samu ba ba za ka cimma gurinka ba ba za ka kai ga kamala ba ba za ka kai ma abin da zai baka natsuwa a cikin wannan rayuwar naka ba sun malaya kone illa ma'aurid sannan kuma bayan haka nan ba abin da zai kasance sai abin da nake bukata wannan ruwa ya zo cikin biharul anwar mujalladi na biyar shahi na hudu, hadisi na 28 wannan hadisi kudsi ne yana da matukan tasiri ta inda mutum zai iya fahimtar hakikanin kima na tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala da kuma fifita al'amarin Allah subhanahu wata'ala akan al'amarin mutum kin yin haka kuma irin miyagun natijojin da zai biyo maka da su baya kan cewa zaka wahala kuma za ka cimma hadafinka ba a ƙarshe kuma abinda Allah subhanahu wata'ala yake bukata shine yake wakana wannan yana nuna mana hakikanin tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala da kuma mai da al'amura zuwa gare shi dama idan ka aje naka ka ɗauki na Allah subhanahu wata'ala ma'anan shi shine kana da i'timadi da Allah subhanahu wata'ala kana da dogaro ga Allah subhanahu wata'ala kana da yarda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta shi kuma Allah subhanahu wata'ala zai gwada maka sakamakon haka kai kuma zaka ga horin ciki zaka ga abin da kake so Saɓanin haka kuma zaka ga abin da baka so zaka wahala hakanan cikin wani hadisi shi ma wanda ya zo a cikin wasa'ilu shi'a a cikin mujalladi na goma sha biyar shahi na ɗari da tasa'in da hudu hadisi na dubu ashirin da ɗari biyu da hamsin da bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisin wanda ya gudana magana ne wanda ya gudana tsakanin shi da jabra'il alaihi salam inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye Jibril yake ce masa matawakkul ala Allah azza wa jalla menene ake nuni da tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala <laughs> wanda ya buwaya ya daukaka me ma'anan dogaro ga Allah subhanahu wata'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayan mala'ika Jibril menene ma'anan dogaro ga Allah subhanahu wata'ala faqal Jibril yake cewa العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع ma'anar tawakkali ga Allah subhanahu ta'ala, ma'anan dogaro ga Allah subhanahu shi shine ya zamanto mutum ya sani mutum ya sakankanci mutum ya kai ga yaƙini akan cewa halittu na Allah subhanahu ta'ala ba su cutarwa ba su amfanarwa ba su badawa ba su hanawa bil asala watan kenan idan har ya kasance mutum ya fahimci wannan kuma ya zauna masa a cikin zuciyarsa ya samu ya ne a kan haka kan cewa ba wani wanda ya isa ya cutar da shi a cikin wannan duniya da inda Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda ba ba wani wanda ya isa ya amfanar da shi Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda ba ba wani wanda ya isa ya bashi ko ya hana shi Allah subhanahu wataala bai yarda ba to wannan kenan yana ɗauke da sifa ta tawakkali wannan kenan ya fahimci ma'anan tawakkali ya jingina ma Allah subhanahu wataala kenan komai ke kan cewa Allah subhanahu wataala shine ke yin komai sannan yake cewa wasti'malul ya'as min al-khalq da isti'malin ɗebe tsammani daga halittun Allah subhanahu wataala wata ya zamanta wannan mutum yana aiwatar da shi a cikin rayuwar shi ka daina mai da al'amuran kai zuwa ga mutane ka daina dogaro da mutane ka daina yin tsammani ga abin hannun mutane ka daina kwaɗayin abin hannun mutane ka yarda da Allah subhanahu wa ta'ala ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ka yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ke yin komi ka mai da al'amuran ka zuwa gare shi wannan kai imalin shi a cikin rayuwanka ya kasance cikin rayuwanka wannan a aikace kake aiwatar da shi ba kawai zamanto ba kana faɗi kuma kaji amma ba ba za ka yi aiki da shi ba a cikin rayuwanka ne wasu ta imalul a asmin alhalk ka yi aiki da ɗeba tsammani daga halittun Allah subhanahu wa ta'ala tsammanin ka da kyan zaton ka kamar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'iza kanal abdu kazalik yake cewa idan bawa ya kasance haka nan in ji mala'ika jibra'il yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lam ya'mal li ahadin siwallah duk mutum da ya kasance yana dauke da irin wannan sifa din ya zamanto wannan ya zauna a cikin tunanin shi a cikin zuciyar shi to wannan mutum ba zai yi aiki ma kowa ba in ba Allah subhanahu wataala ba gayan ikhlasi kenan da kuma kadaita Allah subhanahu shi yasa in dai kaga mutum baya yin aiki saboda Allah subhanahu wata'ala ba to bai dogara ga Allah subhanahu wata'ala ba bai ɗauke da wannan sifa ɗin sannan wala yarjo walam ya hafsi wallah sannan kun ba dai mutum ya zama ta wannan sifa ɗin ta zauna a cikin zuciyar shi to shikenan ba za ka samu yayi kwaɗayi ba ko kuma ya ji tsoro in ba Allah subhanahu wataala bai kwaɗayin kowa in ba Allah subhanahu wataala ba hakanan baya jin tsoron kowa in ba Allah subhanahu wataala ba walam yatma fi ahadin siwa Allah hakanan kuma baya kwaɗayi a cikin al'amarin kowa in ba Allah subhanahu wataala ba Allah subhanahu wataala kawai yake kwaɗayi gare shi yake zamani sai ce fahaza huwa tawakkul ci wannan shine ma'anan tawakkali wannan kenan za mu iya ganin wannan hadisi yana ɗauke da ma'anoni masu girma sosan gaske wanda kowanne bayani a kan shi yana matsayin maudu'i ne wanda ya dace zama tun yi bayani a kansa wannan faɗin shi tana yiwa wana da sauki amma in mutum zai tunani kuma ya tadabburi a kansa ai sai mutum ya dage sai mutum ya yaƙi zuciyar shi kame ya zamanto irin wannan tunanin irin wannan fahimta din ya zauna a cikin tunanin shi a cikin zuciyar shi in kuma ya samu taufikin haka to lallai yana da sifa na tawakkali ga Allah subhanahu wataala hakanan kuma duk abin da ya rattabu akan irin wannan sifa din na son Allah subhanahu wataala na kasancewa Allah subhanahu wataala da kuma isa na Allah subhanahu wataala ga bawansa zai zamanto ya kasance tare da mutum haka ne ya zo cikin hadisi a cikin biharul anwar cikin mujalladi na 68 shahi na 158 hadisi na 75 daga imamu sadiq alaihi salam yana cewa wa minat tawakkul Allah ta khafa ma'allahi ghaira yana daga cikin tawakkali ya kasance kada ka ji tsoron kowa tare da Allah subhanahu wa ta'ala wato ma daman ka sakankance kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da kai ka san cewa Allah subhanahu wataala tare da kai to bai kamata ka ji tsoron kowa ba saboda Allah subhanahu wataala zai isan maka Allah subhanahu wataala zai maka difa'i Allah subhanahu wataala tare da kai kenan wannan sifa ne daga cikin sifofi na tawakkuli shigin haka ya zo daga cikin hadisi daga Imam Kazim alaihi salam inda aka tambaye shi menene haddin tawakkuli yake cewa Allah ta khafa Allah ta khafa ahadan illallah shine kada ka ji tsoron kowa in ba Allah subhanahu wata'ala ba wannan shine haddi iyakan tawakkali kenan kenan kwaɗayinka da sonka da ƙaunanka da kominka ya kasance saboda Allah subhanahu wata'ala ba abin da kake tunani daga bayan Allah subhanahu wata'ala ba ka kwaɗayinsu hakanan kuma ba ka jin su saboda me saboda kana tare da Allah subhanahu wata'ala wani yana da gayan muhimmanci ya kasance mutum ya yi sa'ayi ya yaƙi zuciyan shi ya tarbiyantar da zuciyan shi wurin ganin cewa wannan sifa ɗin kyaukyawa wannan sifa mai kima ta zauna a cikin tunanin shi ta zauna a cikin zuciyan shi sannan ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya yi imalin shi a cikin rayuwar shi na yau da kullum ta yadda zai kasance kenan a koda yaushe Allah ta'ala yana tare da shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi kariya na musamman kuma Allah subhanahu wata'ala zai isan masa akan dukkanin al'amuransa wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin